أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله أيوة يمتين لها دي شاء أكو قوة da talatin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha uku miliya a wannan karatu namu na riyadu salihin wannan masallaci namu mai albarka na abdurrahman ibn au a kofar wambai cikin birnin kano ta daba mai albarka in ba manta ba a darasin da muka tsaya a kansa satin da ya wuce muna cikin karatu a babu taharimil kibri wal ijab cikin kitabul ma'amurat mun tsaya akan hadisi na 624 ga wanda yake da lissafi irin nawa za mu tashi hadisi na 625 haka ne mala yace wa ana sa'id al-khudri radiyallahu an an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara yadda عن Sallallahu alaihi wa عليه وسلم daga annabi mai tsira da amincin Allah. su ƙara tabbata a gare shi ya ce tajjatil jannatu wan naru wuta janna sun yi jayayya lafazin ihtajjat ce ta kawo hujjata, domin asalin tajja ana a tabil hujjati akan ce hajjahu akan ce tajja lahu Ya yi jayayya da ta hanyar kafa hujja da dalili ko dai hajjahu kamar yadda Allah ya ce hajjahu qaumuhu cikin kisar annabi Ibrahim kuma a ƙarshe ce wa hujjatuna atainaha Ibrahim to hakan na kan ce ihtajja ya kafa hujja ya kawo dalilin da yake ganin da shi dogara to wuta ta kafa hujjarta aljanna ma ta kafa hujjarta kowace tana da hujja me wannan yake nunawa asalin jayayya ana yin ta ne inda me hujja idan baka da hujja baka da dalilin da zaka yi jayayya to sannan wannan yana nuna mana cewa akwai aljanna kuma yana nuna mana cewa akwai me wuta har ma aljanna tana iya yin magana wutan ma tana iya magana wannan hadisi ya tabbatar da cewa aljanna za ta yi magana ko tana magana amma ayoyi cikin qur'ani da suke nuna wuta kam tana magana yawma naqulu li jahannama halimta la'ati wa taqulu hal min mazid to da haka a cikin hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu sifofi da wuta take da su ya faɗi wasu sifofi da aljanna take da su wuta tana da idanduna guda biyu tana kallo da su idza ra'atuhum min makan ba'idin sami'u laha tagayyuzan wa zafira kuma tana fushi sami'u laha tagayyuz za a ji kunta da fushinta cewa ta fusata to sannan idan jefa mata kuma ƴan wuta a cikinta aka dora aka sake cusawa za a ce halimta la'ati kincika wa taqulu hal min mazid ta ce akwai daɗi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ta gushe ba ana ta narka mata mutane ana ta cusawa Ba ta cikan ba amma Allah ya yi alƙawari ta cika walakin haqqal qawlu minni la amla an jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in to anan ne sai Allah madaukakin sarki ya dauki diga digin sai da ya dace da shi sai ya sanya mata Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka ji tana cewa qati qati qati ma kafa kafa kafa ya isa ya isa ya isa to da ka waɗannan suna daga cikin labarurka na gaibu da Allah ya faɗa mana manzansa ya tabbatar mana abin da ya zama wajibi akan mu imani sami'na wa ata'na amanna bihi kullum min inda rabbina da haka malamai sukan kafa hujja da wannan hadisi da wasu daga cikin kuma ayoyin alkur'ani dan raddi ga falasifa waɗanda suke cewa babu wuta babu aljanna suka ce wuta kawai Allah ya san ɗabi'ar bayinsa akwai tsoro akwai wanda duk yadda za ka yi maka abin da kake so ba zai yi ba sai ka tsorata shi in dai abin tsoro ya zo to zai biyu wani kuma yi da tsoro amma akwai kwaɗayi in dai kwaɗayi ya zo to zai biyu suka ce to wannan ɗabi'a Allah ya sani tattare da bayi magana wuta kuma ya magana aljanna dan matsorata su biyu da wuta makwadaita su biyu da aljanna amma suka ce babu wuta babu aljanna wal iyallahi ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira sun karyata Allah baki daya sun karyata manzanni baki daya sun karyata littattafai baki daya da haka mu mun yi imani akwai wuta kuma da waɗanda za su shige ta Allah kar ka samu ciki mun yi imani akwai aljanna da waɗanda za su shige ta Allah kar ka samu ciki da haka wannan hadisi yana tabbatar da wuta da yiwuwarta da samuwarta yanzu maganan nan da muke tana nan yana tabbatar da aljanna da yiwuwarta da samuwarta yanzu maganan nan da muke tana nan domin har ma ga jayayya ta shiga tsakanin inda babu su ya za su yi jayayya ana jayayya da babu ihtajjatil jannatu wan naru wuta da aljanna sun yi jayayya qalatin naru ko qalatin naru sai wuta ta ce kaga ya tabbatar da tana magana kenan fiyal jabbaruna wal mutakabbirun a ciki na jabbaruna azzaliman shugabanni azzaliman waɗanda Allah ya bawa dama suka cuta ƙasa da su kai ko mai gida ne a gidansa ya zama mai cutar matansa azzalimi ne jabbari ne ko ɗa ne ya kangarewa wa iyayensa sunansa jabbari shi yasa annabi Isa ya ce walam yaj'alni jabbaran shaqi ba jabbari bane domin kangarewa iyaye ma jabbaranci ne zalar talakawanka jabbaranci ne zaluntar iyalanka jabbar zaluntar yaranka a kasuwa jabbaranci ne duk masu wannan dabi'a wuta za a tattara su a sa su in sun mutu ba su tuba ba da haka wuta tana takama da cewa a cikin ta ake kwankwasar kan shegun duniya wanda yake jin ya isa shi shege ne a duniya to zai je wuta zai ransa a nan za a gane da gaske shegen ne ko kwashegantaka gantaka ce kawai da aka ta ce fiyal jabbaru na ciki na ake sa azzalimai wal mutakabbiruna da masu girman kai malamai suka ce akwai bambanci tsakanin jabbari da kuma al mutakabbir jabbari wanda yake da girman kai kuma saboda wata hujja da yake da ita ta girman kan saboda wata ni'ima da aka bashi kila an bashi mulki yake jin ba wanda ya isa sai shi alaysa li mulku misra kamar yadda fir'auna ya faɗa wa hadhihi al anharu tajri min tahti yo duk mulkin misra ba nawa bane duk musamman misra ma ba iko na bace ba to wannan ya ɗauke shi ko kuma ya zama kuɗi irin yadda aka ba karuna yace inna ma utitu ala ilmin indi dabara ta ce da jin da kashin arziki da nake da shi da gada da muka yi iyaye da kakanni shi yasa na zama mai kuɗi ba wani zancen Allah ne ya bani dole ma in yi wal iyazu billah ko kuma yana jin yana da karfi yanzu iyayen su sun yi kasa in ma ya baluganna inda kalkibara ahaduhuma aw kilahuma ma kufin sai zama bai ci wannan jarabawa ba sai jabbar ya dauke shi to amma at takabbur girman kai ba dole bane ya zama ma akwai abu girman ka kamar yadda Bahaushe yake cewa wai fele kyan fe wuya zani daya akwati tara ba ma abun girman ka talaka ne talak amma kuma yana da kowa an gane ko ka suka ce bambanci tsakanin girman kai da ma'anar attajabbur da kuma girman kai da ma'anar attakabbur attajabbur girman kai dan yana da wani abu an atahu Allahul mulk alam tara ila alladhi hajja ibrahim rabbi an atahu Allahul mulk kalla innal insana ga arra'a to wannan tajabbur kenan amma attakabbur ba dole bane mai zama akwai dalilin girman kan bai da ko sisi a kugunsa amma kuma jinsa yake yafi kowa ba wanda zai saurarawa ba wanda ya isa kallo na mutunci a idansa to duk dai makomar irin waɗannan ita ce wuta Allah ya tsare mu wa qalatil jannatu ita ku aljanna sai ta ce fi fi du'afa'un nasi wa masakinuhum ni kuwa a ciki na rauna nan mutane suke da masu kamfar abin hannu da masu karancin abin yau da kullun na bukatar duniya na bukatar yau da gobe to anan an ce kowace ta kawo hujja abin nufi a wajen kowace da wannan tafi ‘yar uwarta, ita wuta tana ganin na fi na saboda sai ma wanda ya isa a duniya ake samu. Mana ya ɗan uwa in ka fahimta, wuta a lahira ba ta dace da talaka ba. Me ya fi dacewa da talaka? Amma inda zai ba Allah. A lahira ma wuta ba ta dace da kai ba ya Ƙoƙari kake sai ka cusa kanka a ciki, amma ba gidanka ba ce, bar wani suka ci suka tada kai. suka yi zalunci suka sheke aya a duniya ba su su je can su shiga tunda su sun sha daɗi a nan ko ba su su je can su ɗanɗana kuɗa tunda sun sha daɗi ba su ba Allah ba amma ko mai kuɗi Allah ya bashi kuɗi kuma ya zama ya ba Allah to wuta bata dace da shi da ka ita wuta tana ganin tafi aljanna saboda ita sai ma wanda ya isa ake sa mata ita kuma aljanna tana ganin ina na fiki ni kuma ai sai wanda ya isa a wajen Allah ake samun to waye ya isa da gaske kenan ba wacce tafi kowace kowace da hikimar da aka yi ta kowace da hikimar da aka yi ta shi yasa rigimar Allah madaukakin sarki shi zai raba ta dan ni ban isa ce ga wacce tafi ba kai baka isa ka ce ga wacce tafi kowace tana da rana. wuta ba dan ita ba da da yawa ba su yi imani ba aljanna ba dan ita ba da da yawa ba su yi imani ba to da wace kowace tafi kowace tana da ta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faqadallahu bainahuma sai Allah ya yi hukunci tsakaninsu sai ce innakil jannatu ke kam aljanna rahmati rahmata ce jin kaina ce arhamu biki man asha'u da ke nake jin kan wanda na so in ji kansa Allah ka ji kan ita da rahamar ka da jin kanka to anan malamai sai suka ce in muka tsaya muka lura anan za mu fahimci cewa kamar aljannar ta huta saboda me saboda da aka tashi magana sai aka fara dawa aljanna alhalin da wuta ta fara magana amma shi kuma Allah da zai magana sai bai kula ta ba sai ya ko aljanna wannan a ilimin balaga shi suke cewa wa nashru ghairu murattab laf wa nashru ghairu murattab a faɗi abubuwa a jere amma idan aka zo fashin bakin sai a ɗauko na ƙarshen can a faro da shi ubangiji madaukakin sarki yace yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu kaga an faɗi abu a dunkule ranar da wasu fuskoki za su yi fari wasu kuma mai baki kaga kamata in an zo in suwaye masu farar fuska suwaye masu bakan fuska a faro da masu me tunda da su aka fara a can tabyaddu wujuhun sannan taswaddu wujuh to amma da aka zo bayani sai aka ce fa ammal ladhina suwaddat wujuhu sai aka gabatar da masu bakar fuska akan masu me farar fuska wannan shi lafku wa nashr ghairu murattab akwai kuma lafu nashr murattab da an ce biyar da wujuhun suwar da wujuhun kuma aka ce fa an na biyar da wujuhun kaga an sake ɗaukar farko a can an fara da shi na ƙarshe a can an kare da shi to amma ba haka aka yi ba wannan yana daga cikin usulubi na hikima na fasaha idan kar ai ta maimaita maka abu ɗaya ka ƙosa da shi a nan ma wasu malamai suka ce baya nuna cewa wutar ta fi aljanna, kawai dai salo ne ya zance dan kada mai sauraro ya ƙosa. a can da wuta aka fara to a nan kuma bai kamata a fara da ita ba dan kada mai sauraro can ya ji wuta nan ma ya sake jin wuta a'a idan a can ka ji wuta da farko hankalinka ya tashi to nan kuma ka fara jin aljanna hankalinka ya kwanta a can ma an ce ta biyar wujuhum wa taswaddu dujo an ji farar fuska sannan baƙar fuska to kar a sake faɗar farar kuma ka shantake ka sake ka ce yayi farar ta fi yawa sai aka ce fa ammal ladhina suwaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul adhab bima kuntum takfurun sannan wa ammal ladhina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi fiha khalidun Allah ka samu cikin su da rahama da ka Allah ya ce innakil jannatu ki aljanna rahmati rahama ta ce arhamu biki man asha nake jin kan wanda na so in kansa da ke wa innakin naru ke kuma wuta azabi azaba ta ce u'azzibu biki man asha'u da nake azabtar da na so in azabtar da shi da ke Allah ka tsare mu walai kuma alayya mil'uha kowace daga cikin ku na ci alƙawarin sai na cika ta kuma ga dukkan biyun naku alayya alƙawari ne a kaina mil'uha sai na cika ta Allah karka samu wanda za a cika wuta da su malam ce duk biyun suna da falala domin dukkan su Allah ya jingina su gare shi idafatu tashrifin innakil jannatu rahmati wa innaru azabi duk kowanne Allah ya jingina ta gare shi wannan shine idafatu tashrif kowace wuta ta Allah ce kowace aljanna da ta lahira ta Allah ce amma me yasa yake banci ta lahira yace tasa dan ya nuna girmanta da darajarta akan duk saura me yasa yake banci ta lahira yace tasa alhalin ta duniyar ma tasa ce dan ya nuna ta lahira ta fi zafi ta fi tsanani wal azabul akhirati ashaddu azabul lahira ta fi tsanani mahallin shahi cikin wannan hadisi fiyal jabbaruna wal mutakabbiruna zalunci masu girman kai ƴan wuta ne wannan a dunkule dan mutum yana da girman kai baka cewa wani sai ga wuta in kai haka ka wuce gona da iri ka wuce makaɗi da rawa kai wa Allah riga malam masallaci amma abin da zaka ce a dunkule cikin masu girman kai ƴan wuta ne amma wani yana da girman kai in ce ma dan wuta bani da iko domin ban san da me zai kare ba ta yi karshe tuba ka yi Allah ya yafe masa domin girman kai bai kai shirka ba da girman kai iri iri ne duk kwa laifin da bai kai shirka ba Allah ya ce wa tafiru ma duna zalika liman Za ka ka'ida shi dukkanin hadisan da suka ce mai kaza dan wuta ne to ana nufin dawana dawana na unguwarku ba dan ka je kai tarba wuta a gidan mutane a dunkule ake faɗa shi kuma mai hankali ishara sai ya daina da zarar ya ji yaya girman kan yake ya ji mummuna makoma masu girman kai ya ji kamannin girman kan sun tabbata a gare shi yana da hankali sai ya tuba tun lokaci tun kan dama ta kure masa da haka dukkanin mai girman kai ka ce dan wuta dukkanin azami ka ce dan wuta amma da wani da wani wannan ilmu ha inda rabbi dukkan kafiri dan wuta amma da wani da wani inda rabbi in ya mutu akan kafircin to babu laifi ka ce kawarin Allah ne kai faɗa kai ba kai ka tabbatar ba amma ka wara ka ce da wani da wani to yanzu kai kake nuna ba kenan yanzu kai kake a wanda kuma ba damar ka bace ba isar ka bace ba ikon ka bane akwai da yawa wanda manzo Allah tun a duniya yace yan wuta ne akwai da yawa wanda yace yan aljanna ne wannan isarwa ne a madadin ubangiji amma banda annabi ba wani sahabi da ya taba nuna wani yace wani dan wuta banda annabi babu wani sahabi da ya taba nuna wani sabo file yace wani dan aljanna in kaga sun faɗa to suna faɗar wanda annabi ya faɗa ko shi suna taka tsantsan huzaifa ibn al-Yaman annabi ya gaya masa yace da wani da wani da kake ganin su duk yan wuta ne amma suna tare a cikin mu Allah ya rufe asirin su mu ma mu rufe asirin su mu kyale su yadda ka gansu ubangiji madaukakin sarki yace innal munafiqina yukhadi'un Allah huwa khadihum munafikai suna ganin wai yaudarar Allah suke wai shigo shigo ba zurfi shi ma ya tafi da su a haka aje a haka aje zuwa mahaukaci ya kura. ko ba haka ba tunda suna ganin ba a san su ba to aje a ba a san su ba amma shi kuma Allah ya san su la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum ku ne ba ku san su ba amma shi Allah ya san su da ka raba wuta da raba aljanna ba ikon dan adam bane ko mun isarsa ko mun matsayinsa mun yadda da isa da daraja ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsu in ka cire annabi su a duniya amma ba su raba wuta ba ba su raba aljanna ba domin wannan damar ba tasu bace wannan ikon ba a hannunsa yake ba yana hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga bi hurairah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yanzuru Allahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batara ubangiji baya kallo ranar alkiyama izuwa da ya ja gyautansa batsaran dan girman kai an gane ko to wannan hadisi muttafaqun alai bukhari da muslim suka malamai suka ce wannan hadisi yana tabbatarwa da Allah sifar kallo wanda tana daga cikin asifatul fi'liya ta ta'allaqu bi mashi'atihi ta'ala Allah yana kallo kuma kallo sifa ce tasa ta aiki kuma wacce in ya ga dama yake a lokacin da ya ga dama domin duk sifa ta aiki mashi'a ce duk wani abu da Allah ya ce yana yi ko annabi ya ce yana yi ko zai yi to ganin da. in ya ga dama ya in ya ga dama ya fasa ba wanda ya isa ya ce masa dan me domin shi fa'alul lima yuridu ne la yus'alu amma yaf'alu wa yus'aluna shi ba wanda ya isa ya ce masa dan me kai kaza domin matsayin yafi karfin haka amma ko kai waye cikin bayi kai kaza ana iya tambaya ka dan me kai kaza an gane ko to da mun yi imani da cewa Allah yana kallo subhanahu wa ta'ala a wata ayar alam ta alam bi anna allaha yara shin baka san ma Allah yana gani bane to baka sani baka sani daka Allah yana kallo to sai dai kuma kallon nasa akwai waɗanda baya yi wasu ba su isa ya kalle su laifin su ya ja ba zai gansu ba ba zai kalle su ba to waɗansu malamai suka ce da aka ce baya kallon tabbas ko ba zai kalle su ba kamar a nan duniya ne idan babba ya isa babba ka je ganinsa sai ba ni da lokacin ganinka ba zan ganka ba ka duk wanda aka ce ba za a gan shi ba alama ce ta me an yi fushi da shi alama ce ta bai isa ba amma in ka isa kuwa to jiran ka za a yi ma a shirya ma lokacin zuwa da komai ka zo a ganka to haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce a'a shi Allah nasa ba haka bane ba ba wai ba zai ganka bane ba zai ganka amma kallo ne ba na mutuntawa ba suka ce kallo iri biyu ne akwai kallo na girmamawa da mutuntawa akwai kallon hadarin kaji ko da shi yake cewa kallon uku kwabo a kalle ka ba da kima ba a kalle ka ba da mutuntawa ba a kalle ka ba wai dan ana so ba dan a nuna maka ba a san ka ba ta kai ake ba da ka zai kalle su amma kallo ba na mutuntawa ba kallo ba na rahama ba kallo na azaba kallo na wulakanci Allah karka samu cikin wanda za a yi wa haka me yake jawowa Allah ya wa irin wannan na daga ciki girman kai wanda yana daga cikin alamun girman kai a matsayinka na namiji ka saki tufafi kana ja kana takawa wannan alama ce ta girman kai an gane ko da haka namiji hir ɗansa ya ja tufafinsa sawa'an tufafin nan zani ne sawa'an wando ne sawa'an riga ce babban riga ce ko ma dai menene tufafin ɗa namiji ba a so ya ja ƙasa idan za ka iya alin abin da aka ce ya tsaya daidai ka, in ba za ka iya ba ya kai iya idan sawo amma kar ya zarta ma asnal ka abaini min al izari fa fin nari annabi ya ce duk abin da ya wuce idan sahu na ɗa namiji in dai na tufafi ne ya yi ƙasa to wannan wuta zai shiga ba kwa za a sa tufafin a wuta kai a bakka ba hasali ma ai babu tufafin zaka tashi zaka tashi ne tsirara amma daidai wajen da tufafin naka ya rinka tabawa yana jan ƙasa kana ta zarcen da shi to a za zaka zarce da shi cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu da haka wannan hadisi yana nuna mana illar girman kai sannan yana nuna mana alama daga cikin alamomin jan tufafi a ƙasa wani zai zo ya dage ya ce baka to ai ni ba da girman kai nake ba ai sayyidina abubakar ma yana jan tufafinsa amma kuma shi ba da girman kai yake ba da ya gaya wa annabi ma annabi ya ce innaka lasta mimman yaf'aluhu khiyala kai baka cikin masu yi girman kai nana aisha take ba da labarin mahaifinta sayyidina abubakar Allah ya kara musu yadda baki da tace raman mutum ne saboda tsabar ramarsa tufafi baya tsayawa a kugun domin ka san ɗabi'a biyu take sa tufafin kai ya ki tsayawa a kugun ko dai tsananin rama ko kuma tsananin kiba waɗannan duk suna sa tufafi ya ƙi tsayawa to abubakar tsananin ramarsa ta kai idan ya ɗaura zani zamewa yake sumbulewa yake sai ya yi yana kamo shi yana daɗa sama da shi to lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisi sai sayyidina abubakar ya ce ya rasu rasulallah inna izari sarki, illa an ata a ya ce ni ku tufafi na ina sauka har ya ja ƙasa sai dai ina yi ina dawo da shi ina yi ina dawo da shi take sai ga shaida an talasta mimman yaf'alhu yala ya kai baka cikin masu idan girman kai domin Allah ya san zuciyarka baka da girman kai da kana da girman kai ba za ka zama abokin annabi ba ba za ka zama surikin annabi ba an gane ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abokar shaida to yau wani sai ya zo shi ma a cikin Kano yana zage rigarsa in an yi magana yau ni ma ba to kai wa ya gaya ma ko me unguwa unguwa ku bai ce baka da girman kai ba ballantana zo ciya man na local gamman ku ballantana dakacin ku ballantana mai martaba sarkin garin ku ba wanda ya maka shaida baka da girman kai da haka malamai suka ce yo ai ka ki ma magana annabi haka tsaya kana wani ja kana kare kanka wai ai ni bana girman ai alamar girman kan kenan an gaya maka baka ba kuma ka tsaya kana cewa baka da girman kai wace shaida kake wa kanka ya zahiri ya bayyana da haka lalle lalle da namiji ya dage ya daure ya cije ya tsayar da tufafin tufafinsa inda shari'a ta ce a tsayar malamai suka ce zahirin hadisin ya nuna har mata ma domin lafazin man jarras izarahu bataran man min asma'il mausula wanda man ko asma'il mausula baki ɗayan su min siyagil umum idan aka ce kowa ya shiga namiji ya shiga mace ta shiga domin man din ismul mausul ne ismul mausul min siyagil umum sigatuhul kullu jami'u wa haka zallatil wa haka zallatil furu'u siyaguhu sigogin umum al kullu da a ce kullu awil jami'u ko a ce jami'u wa haka zallazi ko a ce allazi wanda na namiji dukkan maza sun shiga allati ta mace dukkan mata sun shiga alfuru'u da rassan su allazi akwai allazani akwai allazina allati akwai allatani akwai allati sune furu'u sannan akwai ma li ghairil aqil akwai man lil aqil to da haka sai wasu malamai suka ce man jarra izarahu bataran har mata ma sun shiga anan to amma sai dai wasu hadisai sun zo sun fitar da mata wasu hadisai sun zo sun fitar da mata domin ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce nana ummu salama lokacin da annabi ya faɗi wannan duk wanda yake jan tufafinsa a dan wuta ne Allah ba zai kalle shi da idan rahama ba matukar ya mutu bai tuba ba sai na ummu salama ta ce ya rasulullah kaifa yaf'alu nisa'u bi zuyulihinna to kenan su mata ya za su yi da zannuwan su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yarkhina shibran to su kan su rinka jan tani daya su kan ba laifi dan tufafinsu ya wuce idan sawu da ɗani ɗaya sai ta ce idan tanka shi bu aqdamu hanna to in ku haka ne ai za a rinka ganin kafafuwansu idan sun zo wucewa ta kwata kuma ga samari yan zaman titi yan zaman shaida wannan ya wuce wannan ya dawo jira suke ta daga tsallaka kwata su ga kafarta idan tanka shi bu aqdamu hanna kafafuwansu za su rinka bayyana kuma Allah ya ce wala yudribna bi arjulihinna li ma yuqina min zinatihin domin asali kafa rufe ta ake yi ga diya mace to sai manzo Allah ya ce yurkhina shibran wa eh, zira'an wa la yadna alayhi to shikenan mun kara musu su saki zira'i ko dai mu dauka zira'i daga kan babban dan yatsa zuwa gwiwar hannu na mutum madaidaici ba dogo ba ba kuma wada ba ko kuma zira'i daga kan babban dan yatsa zuwa kafada a fassara wasu malamai na mutum madaidaici ba dogo ba ba wada ba ko daga nan babban dan yatsa zuwa babban dan yatsa na nan hannun dama zira'i a fassara wasu malamai kowanne ana kiransa da suna zira sai annabi ya ce su dai sa iya jan zira'i mun ƙara musu kenan wannan sai ya nuna ita mace in ta ja tufafin ta ba da ita ake ba amma shi ko namiji in ya ja tufafin sa to da shi ake to sannan sai wata mata take cewa ya ma'aikin Allah ni ina jan tufafi na kuma in nazo wucewa ta kwata bana yayewa in daga saboda ina ganin garin yayewa in daga maza za su ga kafata ya zan yace saki kayan ki shiga kwata ki wuce tace to in nazo sallah ya zan rinka yi yace duk abin da kika taba in kin zo sallah an yafi ba sai kin wanke ba kasar da kika taba bayan ta kwatar ta wanke kwatar ko ana ganin kwatar wannan garabasa ce ta Allah ga mata to amma kai ku namiji ka saki tufafinka ka taka kwata ka wuce sallar ka ma ba ta yi ba kana da aiki ja sai ka je ka tube ka wanke an gane ko sai ka tube ka wanke kuma ka datse kafar sannan kuma kai sallar Allah ka ba ko ka nade akwai waɗanda zaka ga saboda san Allah su jin suke sawa jins din nan yayi musu yawa in an yanke kuma kila an bata sai kaga sun nade wannan alama ce ta ana son Allah ana son abu Allah da aka ce ka janye ba an ce dole sai ka yanke ba akwai tufafin da in ka yanke shi ka lalata shi a madadin yanke na ɗe na abokar ja yake sama kuma aka ce ba laifi jan ba laifi ba a ce ba to kai ma abokar je ka ka datse mana a wani tufafin ka datse shi ka lalata shi amma dai ja shi yadda ba zai kai idan ba zai wuce idan sawun ka har ya ja maka kasa ba ta yadda in kai ka gama buƙatar ka da shi zaka ba wani la'alla wanda zaka ba ya fi ka tsawo shi kuma sai ya sake gwargwadon yadda shi kuma ba zai wuce masa shi ma idan sawu ba Allah madaukakin sarki ya samu dace muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa anhu daga dai abi huraira Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salafatul la yukallimuhum Allah yawm alqiyama mutum uku Allah ba zai musu magana ba a ranar tashin alkiyama kaga wannan ma yana nuna cewa yana daga cikin sifofin Allah mai magana kamar yadda a baya yana daga cikin sifofin Allah gani Allah yana magana Allah yana gani magana sa ba irin ta bayi ba ganin sa ba irin na bayi ba laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir da haka Allah madaukakin sarki yana magana to kuma akwai waɗansu wanda ba zai magana da su ba saboda munin ɗabi'arsu munin halinsu mummunan aikinsu mutum uku a ranar tashin alkiyama wannan salasatun mutum da aka ce mafhumul adad ne duk wanda ya karanta usulul fiqh ya san mafhumul adadi la mafhuma lahu baka karanta wannan hadisin ka ce iya mutum uku ne kadai Allah ba zai magana da su ba domin zaka ci karo da wasu hadisan kuma suke nuna cewa akwai wasu na duk abin da aka faɗe shi ta fuskar lamba ba ana nufin iya shi ba kenan za a iya samun wata za a iya samun ƙari za a iya samun daɗi an gane ko amma dai a nan yanzu waɗanda annabi yake so ya gaya mana la'alla Allah ya haskaka masa lokacin da zai yi wannan hudubar zai gaya wa sahabbai wannan maganar ya hango masu irin wannan ɗabi'un ne a cikinsu domin sau da dama shi annabi in zai yi bayani Allah yana labarta masa suwa ke gabanka Allah yana labarta masa suwa ke gabansa la'alla da mai hali kaza da mai hali kaza da mai hali kaza la'alla da mummuna ɗabi'a kaza da mummuna ɗabi'a kaza da mummuna ɗabi'a kaza yi ƙoƙari ka mai da hankali wajen magana akan ire-iren waɗannan ɗabi'u don masu su suna nan gaban ka ko sa dena. da ka dai salasatun mafhumul adadi ne la mafhuma lahu mutum uku na daga cikin waɗanda Allah ba zai magana da su ba a ranar tashin alkiyama wala zakihim ba zai tsarkake su daga laifuffukan su ba wala yanzuru ilaihim ba zai kallo zuwa gare su ba lahum azabun alim kuma azaba mai radadi tana tare da su to anan ma malamai suka ce ba zai musu magana ba ana nufin kwata ta ba zai magana da su ba ko ko ba zai musu magana wacce za su ji daɗi ba ba zai musu magana ta rahama ba amma zai musu magana sai dai mara daɗi zai musu magana ta azaba wannan shine daidai kamar yadda muka faɗa a wajen gani can ma zai gansu amma ba ganin rahama ba ba ganin lada ba ganin wulakantawa da azabtarwa ganin da ya nemi musu irinsa su mala'iku zabaniyawa sun ɗau hasken su ake a casa su haka shikenan ba sai an yi wata magana ba kuma domin wasu manya in suna so su yi maka ukuba ba sai sun ce da na ƙasa da su ba da kashi suna yin kallo an ɗau inkiya kawai so suke a baka kashi da ka Allah akwai kallon da yanayi wa bayi mala'iku sun dau haske su ake a casa su kawai sai a ci gaba da aiwatar da aiki suka ce dalilan da ke nuna zai musu magana har a cikin wuta 'yan wuta suna magana Allah yana mayar musu an gane ko domin ayoyin Qur'ani sun nuna haka zaka ji suna cewa rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun Allah fitar da mu daga cikin in dai muka koma duniya muka sake ma abin da muka yi maka a farko ka samu a cikin ta mun zama azzalimai to shi kuma sai kyale su zai mai musu da amsa qala khsa'u fiha wa la tukallimun sai ce ku nutsu a cikin ta kar ku sake mun magana kaga kenan suna magana ana yi musu magana sai dai maganar duk babu daɗi qala kam labistum fil ardi adad sini qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin kaga magana ce suna yi ana ba su amsa amma ba mai daɗi ba da haka la yukallimuhum kalaman yufrihuhum ba zai musu maganar da za ta faranta musu rai ba amma zai musu maganar da za ta bakanta musu rai maganar da za ta cusa musu haushi to haka nan wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim su waye waɗannan mutane guda uku Allah kakka samu cikin su shaykhun zani tsoho mazinaci kalmar shaykhu asalinta a larabci yana nufin meme mai shekaru da yawa shine shaykh shi yasa matar annabi Ibrahim ta kira shi da suna shaykh قالت يا ويلتا أألد وأنا أجوز وهذا بعلي شيخا Ya zan yi in زني إن إن هيهو وأنا أجوز الحال النار جانا من ينتا ناسوفا tsoho a larabci daban namiji da kuma mace namiji a da shi shaiku mace kuma a ce da ita me ajuz shine fasihin larabci asalin girama kenan ta larabci amma ana iya cewa tsohuwar ma shaikatu amma nan ba shi ne mai fasaha ba amma dai ana faɗa domin akwai aya cikin suratul ahzabi kafin a shafe ta ash-shaykhu wash-shaykhatu kaga shaykha anan anisi ne na ash-shaykh amma aka shafe ta aka kawo wacce tafita fasaha a madadin a kira mace da shekatu sai aka kira ta da suna ajuz domin ka'idar Allah dama duk lokacin da zai shafe aya hatta a fasaha wacce za a kawo sai ta fita bayan fasaha sheku da shekatu ana faɗa a larabci amma ba shi yafi fasaha ba amma sheku da ajuzu wannan shi yafi fasaha shi yasa sai wannan ya tabbata a Qur'ani wancan kuma sai aka shafe shi amma a yau dai in ka samu balarabe ya ce da kai sheku da shaika ba laifi ba haka dai kuma aka so bakanin miji ya fi miji kyau amma asali dai sheku ne da ajuzu sheku dattijo namiji ko tsoho ajuz dattijuwa ko tsohuwa in mutumin kirki ne sai a ce da shi me dattijo kaga wajen fassara shekuntaka ta me ta annabi ibrahim dattijo zaka ce wa haza ba ali shaykhan alhalin wannan miji na dattijo ne domin tsoho da addini dattijo kenan amma tsoho da fitsara da shegantaka da halin yara ya zama me tsoho kamar shedan da ya zo mutanen makka suna mitin din kashe annabi ya ce ana shaykhun min najad nan ba wace ya ce tsohon najadu kaga tsoho kenan daka shaykhun zanin tsoho mazinaci wannan laifinsa ya kai a lahira Allah ba zai yi magana da shi ba Allah ba zai tsarkake shi daga laifuffukansa ba Allah ba zai kalle shi kallo na rahama ba malamai suka ce saboda me saboda zina ba ta dace da shi ba me ke ɗaukar mutum zuwa zina kaifin sha'awa da ƙuruciya ko ba haka ba to kaifin sha'awa da ƙuruciya akwai ga tsoho gawa ake samu yaro to anan sai malamai suka ce ba ana nufin ana ba yara lasisin su je su zina bane ba fa kowane mazinaci yana da mummunan mukoma a wajen Allah amma dai tare da haka su zina tsofaffi ta ku muni a wajen Allah tare da kowace zina kuma mummuna ce na ɗaya kenan na biyu wa malikun kazzab shugaba ko sarki ko gwamna ko ciyaman ko mai unguwa ko liman ko mai gida makaryaci sawa'an mai gidan nan na gidan aure ko mai gida na kasuwa wani dai babba amma makaryaci kuma abin mamaki ƙarya kuma ga na baya yake yi ga na ƙasa da shi yake yi malamai suka ce duk ƙarya tana da shari a wajen Allah duk ƙarya ba ta da kyau amma me yasa aka ce ƙaryar shugaba ta fi muni saboda me ke jawo ƙarya galibin abin da ke jawo ƙarya tsoro kana tsoron za a cutar da kai sai kai ƙarya kana tsoron za a zalunce ka sai kai ƙarya kana tsoron za a rike ma wani haƙƙin ka sai kai ƙarya shugaba wani tsoro yake da shi duk jami'an tsaro a karkashin sa suke duk kurkuku nasa ne duk alƙalai karkashin sa suke to tsoron wa yake yi ba bai da larurar yayin mutane ƙarya kawai zami zami ba zami ba ba zami ba shikenan zaman lafiya ka zama mai mulki irin zulkarnaini da ya je ran gadi wajen mutanensa suka ce inna juja wa ma'ajuju wa ma'juja mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kharjan ya'juju wa ma'juju dai abokan zaman mu azzalimai ne shin kana so mu tara ma haraji haka inda mai mulkin yanzu ne dai ya ji magana haraji ai sai ta ƙarya ko amma zulkarnain yace a'a ma makkanni fihi rabbi khair abinda Allah ya yankan a hannuna na taskar arzikinku ya fi abin da ke hannunku ba ni da bukatar sai na karɓi haraji a hannunku amma aikin za mu yi ko ba za mu yi ba to yanzu za ku ji fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radama kawai ku ku zo ku zama leburori ni kuma zan kawo kayan aiki an gane ko building materials wanda za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da ku mu yi katangar ƙarfe mu sha makance tsakaninku da yajujo maji. abin nufi dai ba yi da hujja shugaba ya ƙarya bai da excuse a wajen Allah shugaba ya zama makaryaci in za a ɗaga wa wani kafa in yayi ƙarya shi shugaba in yayi ƙarya ba za a ɗaga masa kafa ba naukun shine wa ailun mustakbir talaka mai girman kai duk girman kai a wajen Allah sharri ne domin Allah baya son masu girman kai hadisai sun gabata ayoyin Qur'ani duk sun gabata a farkon babi amma me yasa aka ce girman kan talaka saboda aka ce in mai mulki ne yi girman kai to akwai giyan mulki in mai kuɗi ne yayi girman kai to akwai giyan kuɗi innal insana la yadaga arra'ahu tagana amma talaka babu a banki babu a bankaɗe ga girman kai na me na menene da ka Allah madaukakin sarki baya san wannan ya kai dan uwana idan kana cikin masu wannan ɗabi'a ka sani ba ta da kyau kuma an riga an yi bayanin menene girman kai ba ka sa hularka kai guga kai bugu ka karya kai sitati kai wannan ba shi ne girman kai ba ba ka sa takalminka na alfarma kana tafiya kwaskwas don godiya ga Allah wannan ba shi ne girman kai ba girman kai shi shine batarul haqqi wa ghamtun Nar. a gaya ma gaskiya ka ce ba a isa ba yo in ma za a gayan gaskiyar sai wani yo ina ruwan gaskiya da wani Allah ne yake so ya kafa maka hujja ta ko ina zai iya turo gaskiyarsa ba ruwansa ba kai yake kallo ba ba wane yake kallo ba isar saƙon kawai yake kallo dan kai mai mulki ne talakan talak ya gaya ma gaskiya saƙo ya isa a wajen Allah an yi rikodin an shigar a fayil ɗinka cewa an gaya ma ya rage kawai ka je lahira baka aikata ba Allah ya ce me yasa baka yi kaza ba jawa Allah ban sani ba wani bai gaya ma to ai talaka ne Allah ba ruwansa da wannan ai yana cikin mabiya ai baya cikin yan cabinet ai ba a rufe kofa ai cancel meeting da shi ina ruwan Allah gaskiya sai ta zo daga bakin yan cancel meeting in ba su santa ba ma fa in suna tsoron ka kakka rike musu albashi fa to ba ruwan Allah da wannan Allah zai turo ma gaskiya ta inda baka zatanta shi dai a wajensa ya kafa maka hujja kuma mala'iku sun riga sun rubuta mai gida ne almajirin gidansa ya gaya mai gaskiya ya kibi ruwansa mai gida ne matarsa ta faɗa ya ji ruwansa uba ne ɗansa ya faɗa ya ji ya ƙi ɗauka ruwansa sarki ne bafa da ya faɗa ya ƙi ɗauka ruwansa oga ne yaransa ya gaya mai ya ƙi ɗauka wallahi ruwansa shi dai Allah ya isar da saƙo da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rundunar Allah tana da yawa baka san da wacce zai yi aiki da ita akan ka ba in Allah ya ga dama sai ya turo sauro ya zame maka wa'azi in kana nuna ka'isa kana jin sai Allah ya turo sauro kwaya ɗaya duk ɗakin ka a rufe yake an fesa kaza an yi feshin kaza an yi kaza an sa net sai Allah ya saƙalo wani sauro kwaya ɗaya sai ya biyo ka har cikin net ka rasa ta ina ya shigo kuma ya hana ka bacci me Allah yake so ya isar ma in kana jin kana da ta isa da mulki da iya kare kanka to ga sauro mun turo ma shi me yasa ba a hana shi shigowa ba ba inda zaka shiga ka buye bai izo ya cin ma ba Allah kenan in kana takamar kuɗi sai Allah madaukakin sarki ya isa ma da sako ta harshen da zaka fahimta da yaran da zaka gane shi kiri da muzo in karfi in lafiyar jiki in man komai kowa Allah ya isa masa da hujja kowa Allah ya isa masa da hanzari babu wanda in zai tsaya a karan kansa yi tunani a rayuwarsa bai tuno wata rana da Allah ya masa wa'azi da wani abin da yake ganin bai taka kara ya karya ba kana zaune wani abu zai faru a gaban idanka sai Allah ya kimsa ma to kaza ai misali ne a kaza manzo sallallahu alaihi wasallam yace a cikin zuciya kowane dan adam akwai wata na'ura mai wa'azin Allah ce ko ba annabi ba littafi ta isa wata na'ura ce in za ka yi daidai ita kanta za ta motsa ta gaya maka daidai ne in za ka yi ba daidai ba ko ba aya ba hadisi ita kanta za ta gaya maka ba daidai ba ne ko da wannan Allah ya babbawa ya ishe shi wa'izullahi kenan fi qalbi kulli insan to da haka dai waɗannan ɗabi'u guda uku ba su da kyau mu guje su mu kiyaye kada mu mutu mu gamu da Allah da su domin makomar ba za ta yi kyau ba mahallin shahid wa ailun mustakbir talaka mai girman kai girman kai bai da kyau rawahu muslim hadis imam muslim ya rawaito shi mala yace alailu ailu al faqir abinda ake nufi da ail anan ana nufin al faqir talaka domin kalmar ail ana iya cewa ail ana nufin mai yawan iyali an gane ko zalika adna Allah ta'ulu bi ma'ana Allah takfura iyalukum mutum ya auri mace ɗaya daban da wanda ya auri biyu adadin iyalan da za su tara ma ba yawa ba ɗaya bane ba me mata biyu in Allah ya sa albarka duk shekara kwai biyu za a rinka kyankyashe mai me mace ɗaya in Allah ya so shi da eh, in Allah madaukakin sarki ya tashi bashi auren ma yayi albarka to akalla a ce duk shekara a kyankyashe mai kwai ɗaya to yanzu wa zai fi yawan iyali mai biyu sai ya fi mai ɗaya mai uku sai ya fi mai biyu mai hudu kuma sai ya fi mai uku to sai Allah ya koyar da mutane ƙayyade iyali na shari'a ba ta hanyar a sha wata ƙwaya ba ba ta hanyar a kashe 'ya'yan ba a'a in ma ba ka so ka yawaita iyali to takaitu da mace ɗaya a fassarar wasu malamai zalika adna Allah ta'ulu ai Allah taksura iyalukum daga ala ya ulu, bi ma'ana kathura iyaluhu yakthuru iyaluhu dan haka akan ce ailun bi ma'ana kathirul iyal an gane ko kuma akan ce ail ana nufin faqir alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka ailan ail bi ma'ana faqir fa aganaka Allah ya tadda kai baka da abin hannu ya baka to da ka dai ail anan shine al faqir wasu malaman sun ce wa ailun mustakbirun da mai yawan iyali kuma mai girman kai mm-hmm. ah to mai yawan iyalin ya girman kai ba laifi domin mutum yana da yawan iyali yaga ya tara tawaga sai ya ji baya tsoron kowa ko ba haka ba duk wanda ya taba shi ƴaƴansa za ba shi kashi to kaga wannan yayi girman kai da sauki to amma dai ailun anan ba ana nufin mai yawan iyali ba ail ana nufin talaka وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه wa abi hurairah radiyallahu an qala an karbo daga abi sa'id al-khudri da abu hurairah Allah ya kara musu yadda suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yi tsallake to ni ana wada haka yake ana wasu ma haka ne wa anhun yana gaba ila ku ba ku da wannan ko to wannan dai wanda aka siya da kuɗi wa an abi sa'id al-khudri wa abi hurairata radiyallahu anhuma qala daga abi sa'id al-khudri da abu hurairah Allah ya kara musu yadda suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al-izzu izaruhu al-izzu buwaya ya zama kafi karfin komai ba abin da yafi karfin ka ka gagaru komai ba abin da ya gagare ka wannan shine al-izzu daga nan ake cewa al'izzatu daga nan aka samo al'azizu wallahu azizun buntika Allah ya buwaya Allah ya isa Allah ya gagara ba abin da ya gagare shi subhanahu wata'ala to ita kanta al'izzu din buwayar da gagarar da isar izaruhu jautan Allah ne idan aka ce izar shine tufafin da kake daura shi a ƙasa kai mutum amma baya nufin cewa Allah yana daura tufafi haka malamai suka ce suka ce abinda ake nufi sifa ce wacce tana tare da zatin Allah kamar yadda kai duk inda aka ganka wandanka yana jikin jikinka zaninka yana daure da kai to shi ku Allah buwaya tana tare da shi a koda yaushe sai aka kamanta kalmar buwayar da kalmar izar wanda a wajen bayi izar sifa ce mulazima to haka a wajen Allah al izzatu sifatun mulazima li zatihi subhanahu wata'ala da haka karka dauka cewa an ce Allah yana da gyauto abin nufi Allah yana daura zani ko yana a ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna uluwan kabira tare da haka baka isa ka kore hakan batun da annabinsa ya faɗa an gane ko da haka yana daga cikin sifofi da Allah madaukis annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatarwa da Allah ba mu da damar mi tawilin su dole mu faɗe su kamar yadda ya faɗa ruha kama ja'at kamar yadda salaf suke faɗa abinda Allah ya faɗa wa kansa annabi ya faɗa wa kansa ku faɗa ku wuce ba ruwan ku da tsayawa ku hararo ku ce na Allah kaza na a'a ba naka bane ba kuma dole ku yadda da ka'idar laisa ka mislihi shay'un ba wanda ya kama da shi mun san zani a wajen bayi ga yadda yake ga abin da suke yi da shi to shi a wajensa ba haka ake nufi ba subhanahu wata'ala wal kibriya'u girman kai kaga kalmar girman kai ita ce abin da zaka fassara kibriya da ita a wajen Bahaushe ya fahimta to amma abin da zaka yi bayani dan kowa ya gane shine girman kai a wajen dan adam illa ce amma a wajen Allah isa ce cika ce subhanahu wataala akwai sifofin da dan adam in bai da su ya tawaya shi ko Allah sai da su ya cika subhanahu wataala yanzu kai a ce da kai wani bawan Allah kaza kaza amma dai gauro ne me kenan an tauye ka domin kamalar dan adam ya zama yana da me aure falakad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya cikar dan adam ya zama yana da mata har da yaya amma shi ko Allah anna yakunu lahu waladun wa lam lahu sahiba ya za a ce yana da da bai da mata kuma shi a ce bai da mata ne cika wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wannan yabo ne ku aljanu suka yi wa Allah muminan aljanu suka ce wa annahu ta'ala kuma shi mabuwayi jaddu rabbina ubangijinmu na tintalatale mattakhadha sahibatan bai riki mata ba da dai wala waladan ballantana da kuma yabo ne ga Allah subhanahu wataala to da akwai sifofin da a wajen bayi tawaya ce a wajen Allah cika ce sifar girman kai a wajena a wajenka ta waya ce a wajen Allah cika ce isa ce da ka wal kibriya shi ko girman kai da isa da kafafa rida'uhu mayafin rufa Allah ne ba dan yana rufa ba irin yadda kai duk lokacin da za a ganka in dai cikin kamalarka ne za a ganka da rigarka to Allah ma da za a yaye maka hijabi kaga zatinsa za ka ganshi da isassa subhanahu wataala da ka isa sifa ce lazima ga zatin Allah jiji da kai da buwaya da birin ƙasa sifa ce tabbatacciya ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko faman yunazi'uni azabtuhu duk wanda yayi ja'in ni cikin waɗannan sai na azabtar da shi haka Allah ya ce da haka malamai suka ce hadisi ne kenan kudusi duk da babu wata alama da ta nuna me kudusiyan takarsa sai a ƙarshe domin ana gane hadisi kudusi a farkon sa a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yaruhi ar rabbihi قال الله azza wa فيما fi ma rawa rasuluhu to duk anan a farko ba a faɗa ba amma a ƙarshe sai ya nuna mana cewa hadisi ne kudusi domin ya ce fa man yunazi'uni azabtuhu duk wanda ya ja in ja da ni da su ko a cikin su sai na azabtar da shi a wani hadisin ma ya ce wallahi sai na karya gadan bayansa duk wanda yake nuna ya isa sai Allah ya nuna bai isa ba duk wanda yake wa bayi girman kai sai Allah ya nuna sa sai ya kaskanta domin lokacin da kake ja in da kake girman kai kake nuna ka isa to da Allah kake ja domin isa ta sace amma duk lokacin da aka ce wani sai kace ce isa ta Allah ce to shi kuma sai ya nuna ka isa man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda a wajen da yake ya isa amma ya nuna bai isa ba dan ya nuna Allah shine mai isa to shi kuma Allah sai ya nuna ya isa sai ya ara masa isa bayi su yarda da isarsa amma duk wanda zai nuna shi shine isashe to ya sani isa ta Allah ce ja yake da Allah ba kwa wanda ya kai Allah kishi in ka ja da shi sai ya karya ka in ka ja da shi sai ya nuna karshen ka ba ka isa ba wannan hadisi ma Muslim ya rawaito cikin hadisin akwai abin da ke nuna mai illar girman kai domin karshen mai girman kai baya kyau azabar Allah ce za ta riske shi Allah ne zai karya ga dan bayansa waɗansu malamai sun ce kalmar al'izu da ta zo a hadisin kamar akwai inkilabi cikin hadisin ma'ana asalin mafi yawancin hadisan da suka zo da wannan magana kibriya suke cewa izaruhu izzu kuma rida'uhu to amma wannan hadisin sai ya zo da izzu izaruhu kibriya kuma rida'uhu da haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan wahami ne na waɗansu daga cikin marwaita la'alla imam muslim shine yayi wannan wahamin cikin sa ya gabatar da al-izzu kuma ya danganta ta da al-izaru a madadin al-kibru sannan ya jinkirta al-kibru kuma ya hada ta da rida'u wanda suka ce mafi yawancin ruwayoyin al-izzu izaruhu wal kibriya'u al-izzu rida'uhu wal kibriya'u izaru na fata kun fahimta rawahu muslim imam muslim ya rawaito amma fa bayan nuna cewa hadisin bai inganta ba hadisi ne ingantacce ne sai dai kawai an yi kwan gaba kwan baya an yi rawar yan mata na gaba ya koma baya wa anhu daga dai abi sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dan wa'azantarwa da jan hankali ga masu girman kai yace bainama rajulun yamshi fi hulla wata rana an yi wani mutum yana tsaka da tafiya cikin kaya na isa kalmar hulla shine da riga da wando kila ma har hula da rawani iri daya shine set din kaya wanda bahaushe ya ara daga wajen balarabe yake cewa ta saman kadai hula amma asalin kalmar hulla hulla shine set ɗin kaya yau da dama mutum yakan sa set ɗin kaya hakan kuma sai shedan ya biyo ta nan ya sa masa girman kai ya rinka wulakanta mutane ya nemi musu kallon hadarin kaji a haba bawan Allah dan ka sa kaya iri ɗaya da hular da rigar da wandan da takalmin komai ya ji kuma sai ya nuna ka wulakanta mutane mai zafi sai ka gode wa Allah ka gode wa Allah da ya baka wani yana ta kokarin ya haɗa set ɗin kuɗin sun ki haɗuwa. wani ya samu kuɗin rigar da wandan na hulan ne suka gagara shi yasa kayan suka kisa kuwa wani hular iri ɗaya rigar iri ɗaya wandan takalmi ya rasa kuɗin ya kasa sawa kai ku duk Allah ya hore maka ai sai ka gode masa ba yi girman kai ba to shi wannan illarsa ba shine sa kayan ba illarsa da yasa kayan sai dan ya biyo ta cikin kayan sai ya batar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi wani mutum wata rana yana cikin kayansa iri guda tu'jibuhu nafsuhu sai ransa ta fara jiji masa da kai ta sa masa ji da isa da girman kai da wulakanta mutane da kallon hadarin kaji da mutane murajjilun ra'suhu manzo Allah yace gashi kuma ya taje kansa komai ya ji ta fuskar kwalliya da ado iz khasafa Allahu bihi katsan ana kallansa sai aka ga kasa ta tsage biyu ya fada ciki ashe zuciyarsa ce ta dirsu da girman kai hakan yasa Allah ya fusata dan ya wulakanta shi a gaban mutane yana tafiyar takama yasa ƙasa ta tsage ya fada ciki aka mayar aka rufe ba ƙarshe ba kenan kaga dai ƙarshen girman kai ga inda ya kai shi malamai suka ce ba laifi bane in sa kaya na masu kyau ba laifi bane baka sa kayan ka masu kyau amma mu yi taka tsantsan in mun sa kaya kada mu wulakanta wanda su ba su da su shine laifin an gane ko domin annabi yana sa kaya set iri guda shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai ma yake cewa ban taɓa ganin wanda ya sa kaya jajaye masu kalar hanta hanta marun kala kenan suka yi masa kyau ba irin manzon Allah ashe larabawa suna sa su rawani marun kala rigan marun kala alkyabbar zanin wandan komai iri ɗaya yace wallahi ban taɓa ganin wanda ya irin wannan shigar suka yi masa kyau ba cikin larabawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka ba laifi bane ba sawa kuma manzo Allah ya ce daman Allah yana so in yi maka ni'ima ya game alamar ni'imar ba a yi ma kuɗi ka rinka sa kaya wari da wari ba wando da bari, ga da an wuce wannan yayin bawan Allah kuma wannan baya nuna takawa mu dan kai wannan mun gane kan mage ya waye kura ta gane kunnuwan jaki ba kashi bane tsoka ce baya ba ta tsoka zaka dan ka zauna wani dagaja dagaja ka ba kai wanka ba ba kai kaza mu a wajen mu aikin banza kake wallahi baya nuna kana da wata daraja waɗansu ne da ba su gane ba ta nan Allah ya ganar da su ce ganin ƙazanta ma wai cinyewa ce wai ƙazanta ma wani kasan walittaka ce alhalin an wa annabawa wahayin wasu ya baka fadakir su ka suna nan ba annabawa ba a gindin dala cikin tsumma to me burgewa ba wata burgewa yi kwanka ka yi kwalliya ka yi tsafta kuma ka bauta wa Allah wannan shine burgewa in ka fi kowa ƙazanta ba ka bauta wa Allah zulumatun zulmatun ba'dha fawqa ba'd in ka fi kowa tsafta kuma ba ka bauta wa Allah tsafta kuma ba za ta tsinana maka komai ba amma ka yi tsafta ka bauta wa Allah kar ka yi kazanta ko da za ka yi bauta Allah domin ita kanta kazanta sabo ce kazantar laifi ce ubangiji baya son kazanta inna Allah yuhibbu tawabina yuhibbul Allah yana son masu tuba kuma yana son masu tsafta sai an hada biyan tuba da tsafta ko ka tuba kana kazanta tuba bai yiwu ba an gane ko haka nan ko kayi tsafta baka tuba ba tsafta ba za ta yi amfani ba to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace khasafa Allahu bihi sai Allah ya tsaga ƙasa ta rubta da shi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawmil qiyamah har yanzu yana nan yana linkaya a cikin ƙasa sai ranar tashin alkiyama zai tsaya sai lokacin da Allah zai ce wa ƙasa yi aman duk abin da ke cikin ki to a lokacin sai a bulluko da shi a dawo da shi wa idhal quburu bu'sirat wa izal ardu muddat wa alakat ma fiha wa to sai a wannan rana za a ce a dawo da shi amma yanzu kan yana nan azabar da ake masa yana ta nutso a cikin ƙasa me ya ja masa haka girman kai Allah ya tsare mu da girman kai muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi mala ce murajjilun ra'asahu abinda ake nufi da murajjilu ra'asahu ay mumashshituhu ya taje kansa ya tajaljalu Biljimi jimi ay yagusu wa yanzilu yana nutso yana aukawa dole nan zamu ja mu tsaya saboda lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda muke kusura Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi sa nayi shiru na kasa yin magana sai Allah madaukakin sarki ya ce ana a haqqu an yukhsha ai in tsoro ne ni nafi dacewa a ji tsoro na ya kamata ni yafi kamata a ji tsoro na shi yasa Allah yafi kamata ki ji tsoro idan kin ga ana saba masa ki yi magana ko ki wa'azi ko ki nasiha Allah ya fi kamata ki ji tsoro in kin ga ana yin wani abu da bai kamata ba ki iya dabara da wayo yanda zaki iya hanawa dan ki samu tsira a wajen Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki yace walakin ma kana muhammadun